أعوذ بالله من الشيطان الرجيم rahim. الله الرحمن الرحيم sunana fauziya sarki abubakar zan gabatar da waƙar infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010 daga nan Kano, Najeriya. Bismillahil majidi, na nufin waƙa jadidi. in yaban ɗan nan hamidi shafa yau malmi malmi'adi mai sansa ba zai baƙin ciki ba rabbana yi daɗin aminci gun mafificin mutunci ɗa wani nasa don karamci wanda ka ba shugabanci ya yi horo ba da kangara ba kaisuwa ko ta dace kun ma'aikin nan da an ran musulmi karshi sance bisa sansa muka wa amince mai sansa ba zai bakin ciki ba rabbi na nufi wagga waƙa in yabo na saba ni faƙa taimake ni ka ban hazaƙa in yi waƙa mai zalaƙa ta yabo na saba da kuskure ba rabbana kai min ijaba in ga nayi sallah a ɗai ba har in ta da ido in duba in ga koran nan ta gobba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimakan in je madina in ji daɗi in yi murna in ga kabarin ɗan amina baban kulsun mu ɗan suwai ba ya dare kai min ishara in gana je na yi ziyara kushe wannan da nura ta cika shi na mai bushara ga musulmi ba da kangara ba kaji mai waƙar hululu tuba zan ka bar rasulu mustapha ji kan halilu gobe ka sha salsabilu wanda ya fi ruwan zuma a gumba dan mutum ne shi karimi mai yawan haƙuri halimi ya aboki na asimi in ka so ka zame salami ya bi annabi ba da sun kuye ba kafirai da sun fahimta bin muhammadu ya kamata An bato nasa ya gabata can ga attaura ku huta ku bi annabi ba da gardama ba ya kamata mu gode Allah can gaban mu akwai ƙabila an kashe su cikin jahala mu zuwansa ta zan fitilla a gare mu ba mi zaman duhu ba Shi shekaran ƙuri'an dashansa ya katarta da ma'uninsa shi muke cin arzikinsa ka gaba dan shi ba da samuwa ba ta riski mai rashi ba a'a in baka mai yaze ba gaskiya ba ta san fita ba sai da zaka nuna turba ko duhu bata wartsake ba ba don aiko shi duniya ba Ɗan amina muna yabanka dan mafifitin rabanka na yi du'a'i in gane ka zuciyata ba ta harka in ban yi yabanka na natsa ba sanda an aiko shi shirya gaskiya ta kori ƙarya masu aikin ratsa hanya haƙƙi da so wasu sun biyayya tamkar ba su gaji kangara ba shi mutum ne mai laɗafa kyan jiki da hali da siffa na ga annabi ba hilafa ko a baiwa ya fi sarfa ba shi kan kyauta shi na fari ba ba shi rowa don ƙiyayya an yi sammu gami da cinya aka ba shi akan hamayya dan yawan ladabi da kunya ya ci ba bisa kan rashin sani ba hankalinsa yana ga Allah mai kula ba maras kasala gun yawan azumi da sallah taimakonsa yana ga Allah ta ko isa jalla bai gaza ba rabbana ya bai da wanjin masu ƙinsa saboda ƙunjin arzikinsa ya haske ƙirjin annabinsa aboka barjan maganar su ba su yi mawafaƙa ba shi ya ɗaukaka su hassadar su ta hallaka su aka karkashe galibinsu galibin wasu masu musu suka tuba da sake bi shiga ba rabbana ya keɓa na yi mafificin muruwa kamili a barin adawa zuciya ta saba ɗagawa ba shi kan ƙi mutum akan rashi ba shi tawali'u ne halinsa in ya hangi mutum a nesa sai ya tashi ya je su gaisa nan cikakken hankalinsa dubansa da kai bashin yawa ba shi ɗabi'un girmamawa nasa ne ke kwaikwayawa kwarjini mai tsoratarwa Na ga annabi ga uluwa aminin ba shi kan takabbura ba dan adalci shi uwa ne gun marayu uba ne ko da ya zama shugaba ne ba shi ce maka ya fi wane tun bai haɗa shekara bakwai ba ya yi ado da yawan huluri ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zalwa ƙari lazimin istighfari ba tare da yayi laifuka ba waye kai wa waye kamar ka waye san asali ya taka waye san matuƙar rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda ya ƙi kama yi gaba rabbana ya girmama ka tarsashin sauran ma'aika kowane na ka. jalla yayi baiwa gare ka wata bai baiwa duk ba annabi ba duk masu rahama ya bi shi tutture ma yi nishi yayi kewar kar ya bar shi sannu mai lugude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafaƙa ba ɗan uwa bawan mushi'a so shi domin kyan ɗabi'a bin sabbin haƙƙin shari'a in yaban sai ya zam sana'an ka ba ka tozar ta lahira ba ni yabo na sanin lizimta ya ishe ni biyan bukata duniya har ma mu huta. inda tsayuwa ta tsananta ka aje mu a dama ɗan suwai ba sannu mai huska da haiba ka da shi na saba ya ishe ni tsarin musiba wanda bai so Mustapha ba ba zai daraja a lahira ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba hiyana zuciya ta saga i'ana ga kiyayewar amana shi bai taɓa saba alƙawar ba shi mutum ne ɗan halali gun uwa da uba ga hali gun tsayawa kau jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ba marasai ba ya fi kowa fai da ɓoye aikuwarsa duhu ta yaye zuciyar kowa ta yaye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba ga yawan natsuwa da siffa ga shi kyakkyawa ga siffa ga kiyayewar haruffa in shi na batu ba hilafa harshen saba yan gura-gura ba ga yawan natsuwa da ifa ga shi kyakkyawa ga siffa ga kiyayewar harufa in shi na batu ba hilafa harshen saba yan gura-gura ba madugun maka dakace ni za kewa ta ishe ni ɗaya bagun kakan husaini in yabo a cikin sukuni a gaba na saba da shamaki ba ya maji gazaje. gazajje rabbana tashe ni in je ɗai ba in ga mafi mazaje kwarjini ga kyau da saje da shirya ba ta famfara ba in kira shi kira gari bai ya fitillar haska duffai sabilin wankan zunubai ya tafarkin iske rabbai ya jirgin fidda mai aɗan ba mustapha na zo gare ka na taho in ci arzikinka ka ji kara ta gare ka mai uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a lahira ba na taho zo in gaishe ka zaɓaɓɓe isasshe kar ka bar shi ɗan ya ni don haka ko da yaushe na tuna ka ba na bakin ciki ba. Sanni zaɓaɓɓen ma'aika, arziki na ambatanka, zuciyata na yabanka, hankali na na gare ka tun gaban motar jinkira ba. Ya matsera ya madafa, ya mafi tausan mahaifa, ya matsa min wanda ya fa. faɗa zurfi ta mu ƙofa da take hannunka ba rufe ba. Ya mafificin fiyayyu, ya mafi rainan marayu, ‘yan ƙanana har su shiryu, rungume ni ka ce Aliyu, in muka rabo ba ka rasa ba. Ganuwarka da ba ta res'ba. wa Muhammadu nan na raɓa, ya mafi addu'a a karɓa. tunda kai Allah ya zaɓa komai ka faɗi ba a musa ba. Ga gumji kan sha'ibu, dan isar kakan kanuhu, rungume muka ce madihu, wanda ke da uwa a murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba. Ya kamata mu goda wanda, mun kasan kalmar shahada, arzikin safarin jakada. wanda ke da isa a fada jama'arsa ba su yi baƙin ciki ba. ‘Yan uwa mu yawaita murna, Zuciyar mu ta daina ƙuna, annabinmu ya zo da sunna, duniya haske ya zauna har gobe ba a yi zaman duhu ba. Ɗan Amina mafi daraja, ɗawaninsa mijin Hadija, rabbana ya baka hujja. wadda ba ta ga mai daraja wani in ba kai yi baɗan suwai ba rabbana ya kira ka kaje inda ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje kai da takalman ka kaje kaga Allah ba da shamaki ba shi ya ce maka marhabanya habanya, masoyi wanda shirya na gare shi kusan ta gaya. mai jidali dubi aya kaga kalma ba ta gardama ba ya kusanci gadon sarauta jin kiransa shina yawaita arzikinsa shina tsawaita an ka ce ƙaro kusanta magana ce ba a bar musu ba an ka ce da maƙarrabuna ku yi ga annabina na yi kiransa bisa amana an ka ce ka shigo ka zauna da ka je ba ka ɗafa shimfiɗa ba sai da kai tahiya ga Allah an ka ce lale fitilla mai kawar da duhun jahala min kira ka mu ba ka sallah ya ji kalma ba ta ɗan adam ba sidi ya yi sujada da goshi yi ga wanda ya ɗaukaka shi an ka ce ya tira ya tashi ya katarta ga wanda ya yi shi ba a mai matuƙa ga ɗaukaka ba. An ka ba shi dukan ibada, don shi kai mana mu yi ifada, wanda ya yi tsauri ya kauda, kansa ya taɓe da wanda bai girmama wanga annabi ba. Mai ji dali dai na musu, annabawa tarsashinsu, Mustapha ne shugabansu, ko da ka ƙara su, darajar su da shi ba a gwada ba kowane aka ba shi aiki sai a mai adadi da yanki inda za shi kira da mulki shi da kawo aka ba shi aiki ba a mai adadin abin kira ba mu ya tsaga dutse tunda da zaɓaɓɓe na tsatse wanda ke tsamo nutsatse ya riƙe mu da sokaran tseren gobe ba mu yi baƙin ciki ba yan ɗabi'a na gare shi wanda in ka ji sai ka so shi ba shi baiwa don abashi. ba shi ba alkawari ya tashi don ba halinsa yaudara ba ba shi zobe in ya baka ba shi jin kyashin abinka ba shi san mai tseguminka ba shi zargin mai yabanka don ba halinsa hasada ba ba shi kyamar mai talauci don rashi baya butulci ba shi kin kallon halarci, ba shi kau kallon haramci ko ba makaɗa da 'yan dabo ba sanni ɗa mai kyan tsayawa mai yawan fara'a da baiwa sai da ni ranar tsayawa tarsashin zunuban ganawa ba za su hana mu saduwa ba sannu mai huska sakakke wanda ya fi wata ga haske sannu mai siffa cikaike maganin ka na sha na warke domin ilimin mu bai yawa ba rabbana domin muhamman don sahabbai na ya amiman na barati zama alaiman shugaban bayi muhamman dikan adana na ɗan suwai ba ya ilahi alamina taimake in je madina gun muhammadu dan amina rabbi ran mushu ta kuna a gaban ajalin mu bai kira ba wanga talifi da naji waƙe-waƙen masu caji ni ma yata ce a juji sai na sa mata yin furaji mai yin ta ba zai bakin ciki ba yau fa waƙa ta taƙaita kullu hasittu na baita sai takwas 'ya'yan cikinta ɗan ashin hijira mu kai ta ta ko cika ba da gardama ba